a ƙoƙarin da kamfanonin mai suke yi a najeriya na yaƙi da sace-sace mai ko kuma fasa bututu domin karya lagon tattalin arzikin najeriya ƙungiyar gwamnonin najeriya da kamfanin mai na ƙasa wato nnpc sun shiga wata yarjejeniya ta taimakawa juna domin haɗin kai a tabbatar da an yaƙi wannan matsalar da ke neman ta durƙusa ci gaban da najeriya take ta famar ta kawo a gurin cinikayya da haƙo mai a najeriya amma a tattaunawar da na yi da shi wani ƙwararre akan sha'anin man fetur da kuma haƙo shi ko sarrafa wallafa shi honorable yusuf tuga yana ganin cewar gwamnonin najeriya na da ɗan takaitaccen rawan da za su iya takawa saboda ayyukan da ke gaba na yaƙi da wannan matsalar ba su da wani hurumi da ya kai na jami'an tsaro ko kuma kamfanin na nnpc shi kan shi zai taimaka amma ba zai dakatar da irin wannan aiki na asha ba domin a satan mai da ake yi a wato ba kawai daga bututu ne ake satan ba akwai satan mai da ake yi a cikin rijiyoyinmu na mai da ke cikin teku wanda akan zo da jiragen ruwa a yi coge wani lokaci wurin adadin yawan man da za a ɗiba akwai abin da ake kira sludge da ake zuwa da shi wato mai mai datti a cikin tanki wani lokaci a yi karya a ce yawan man da aka zo da shi mai datti a cikin tankin dama tankin kusan kamar kwata akwai wannan man mai datti a ciki alhali kuma bai kai haka yawa ba saboda haka ga wannan ba hurumi ne na gwamnoni ba sannan su kansu bututayen ko bututun mai da muke da shi a cikin jihohin kudu maso kudu na Najeriya wasu su da yawa sun riga sun gama lalacewa dama an kera su ne su wani wasu shekaru shekarun da ya kamata su yi sun riga sun haura don haka in ba canza wannan butun aka yi ba kusan an dinga fama da sace-sacen mai kenan sannan kuma an fitar da tsari na zamani ba kamar yadda aka yi ba lokacin da aka gina su wasu su da dama suna saman ƙasa ne kana tafiya ko a mota ko a kafa ko a keke ko a babur kana ganin su yanzu ku zamani ya canza in za a yi bututun mai haka eh, ramuka ake ake sa su a cikin ƙasa a binne to ga fahimtar ka ta yaya gwamnonin Najeriya za su taimakawa kenan idan eh, irin al'amuran nan sun ma wuce inda gwamnoni ke da hurumi inda za su iya taimakawa shine wurin samun matasa aiki sannan kuma inda wani hoppasa da aka yi kama a kananan hukumomi na tabbatar da cewa ana wato kaman sa ido akan bututayen man inda in har an fasa ko an samu wani matsala za su taimaka wa kamfanin mai na ƙasa na nnpc su yi sauri su je wurin su gyara da kuma sauran tsumi da ta tanadi da ba za a rasa ba amma zancen su ya kasance sun iya magance a wato satan mai da ake yi zai wahala domin abu ne wanda ya shafi kasashe ma da yawa alal misali ghana da suke makotanmu akwai rijiyar mai da suke da shi da ake kira salt pond ana satan man najeriya sai a a sa wato sunan salt pond a takardun a nuna kamar man salt pond ne domin ya yi kama da irin man da muke ci amma alhali kuwa man Najeriya ne aka sace saboda haka ga ana buƙatar haɗin kan a ƙasashe kamar su Ghana da kuma su kansu kasashen waje da suke sayan man don haka dole ma sai an tsara wani yarjejeniya na musamman wato convention international convention da za a sa hannu a yi yarjejeniya A masu sayan man da aka sata a nan su tabbatar da cewa sun daina saya in kuma an samu a dawo mana da shi. Honorable Yusuf tuga kenan wani kwararre akan hada-hadar haƙowa ko sarrafa mai a Najeriya a tattauna da na da shi bayan da aka shiga wata yarjejeniya tsakanin gwamnonin Najeriya da kamfanin mai na ƙasa wato NNPC akan yaƙi da sace-sace ko fasa bututun mai da aka yi a ɓangarori daban da Najeriya inda ake haƙo man. Umar Faruk Musa Amurka, a Abuja, Najeriya.